a yana hannun tun da dama ai dan sanda ne shi saboda ka yana nan hannun mutanensu a headquarters ta yan sanda da wasu suna magana cewa bisa ka'ida duk mutumin da aka kama ko ake zarginsa ya kamata a ce an gurfanar da shi gaban shari'a in an same shi da wasu tuhume-tuhumen da za a yi masa cikin awa 24 ko zuwa 48 gashi har yanzu tun daga ranar litinin har yanzu yana ci gaba da zama a tsare. a yi ai shi ba kame za a ce an yi masa yadda ake abu ba gayyatarsa aka yi don ya zama yana kusa da masu bincike yadda duk wani batu da musamman ma ya kare kansa sannan kuma da yake bincike ake yi ana tambayoyi daban-daban to yana kusa da su wanda ƙarin bayani za ka yi mana dangane da dalilan da suka kai ga shi sa magoya gurfana a gaban wannan kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa domin a bincike shi. abinda zan ce maka kasan duk abubuwan nan da ake magana a kansu abubuwa ne na zargi babu wanda za a ce an tabbatar idan ba kwamiti ya gama aiki ya yanke hukunci akan waɗannan abubuwa ba amma akwai abubuwa manya-manya waɗanda ake zargin shi mai dokar bacci aka ce ko ya ya buge da gyangyaɗi da gyangyaɗi to hukumar sirri ta dss ta yi wani bincike tun shekara da ta wuce akan magu banda ita akwai wani kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa don ya ƙididdige shi kuɗaɗe nawa aka tattara wajen yaƙi da rashawa da cin hanci wannan rahoto duk da ya gama aka gama aka kawo tabbas sun nuna cewa basu su ma samu haɗin kan shi shugaban efcc ba banda haka an samu saɓani da yawa akan wasu abubuwa me yawa abubuwan nan rashin gaskiya ne da yawa kuma a'a rashin iya lissafi ne yanzu kamar misali mutumin da ya ce ya tara kuɗi ya karɓi kuɗi na ƙasar waje kamar dala biliyan arba'in da shida sai kuma a banki aka ga biliyan talatin da bakwai an samu gibi eh na biliyan takwas take kamar yadda muke jirgi ne mai yawa wata iya lissafin ne ba a yi ba sannan ko kuma a ce a gidaje an kwace gidaje gidaje kamar ɗari takwas da talatin da shida aka ce kayi ƙididdigen ka ka kawo ɗari uku da talatin da tara ina sauran sai kuma aka sake lissafi ka ce a'a ɗari biyar da hudu ne yanzu gidajen duk da haka dai ina ɗari uku da talatin da wani abu haka suke. Yawwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka shine hire halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba ka ce halidu to kalamu wahid magana ta kare wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ka ma kana so i kyau billahi lazi in baka zo halidu ba to an sha ka an tafi sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko